بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan safiya mai tarin albarka safiya ta asabar ta kuma goma sha ɗaya ga watan sha'aban a wannan shekara ta 1439 <clears throat> kuma daidai da 28 ga watan hudu shekara ta 2018 miladi da izinin mai duka za mu tashi a darasi na 193 a karatun wannan littafi mai albarka littafin muwatta wallafar imam malik ibn anas riwayar yahya ibn yahya al-laythi al-masmudi al laythi al masmudi tariƙar ubaidullah ibn yahya a laifi kuma za mu tashi a babi na goma sha biyu dama muna magana ne a kundi da yake magana ake hajji wannan babi na goma sha biyu shine babul qirani fil hajji babul qirani fil hajji babin da zai mana bayanin abin da ya shafi qirani gwamawa a hajji idan aka ce al-qiran huwa al bil hajji wal umrati ma'an القران هو الإهلال بالحج بالحج والعمرة معا نعطي القران shine mutum ya ɗauki niyyar hajji da umara tare lokaci guda kulura ya ce allahumma labbaika wa umara ko ya ce allahumma labbaika umaratan wa hajja amma da ya ce allahumma umaratan wa umaratan wa to da zaran kaji wani ya faɗa haka to ka san yanzu wannan kirani zai yi a lokaci guda zai yi hajji a lokaci guda zai yi umara da umarar da hajjin ayyukansu zai tafi lokaci guda ne yanzu labbaika Allahumma labbaika da yayi yayi ma hajji yayi ma umara kun lura da ke ko labbaika Allahumma labbaika da yayi yayi ma hajji yayi ma umara duk abin da yayi yayi ma hajji yayi ma umara isa ce babul qirani fil hajj babin da zai mana bayani ka abin da ya shafi qiran a aiki hajji to yanzu da san qiran sai tabbatuwarsa sai tabbatuwarsa shin qiran ya tabbata ko bai tabbata ba gaba ɗaya malamai ba su yi saɓani ba kan tabbatuwar qirani malamai gaba ɗaya ba a saɓani ba kan tabbatuwar qirani saboda hadisin da muka karanta a darasin da ya gabata hadisin na Aisha radiyallahu anha da take cewa kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama a mahajjatul wada mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a shekarar da ya aikin hajji faminna man ahalla bi umra daga cikin mu akwai wanda ya dauki niyyar umara kadai kaga wannan zai ta matu'i kenan wa minna man ahalla bi hajjatin wa umara daga cikin mu kuma akwai wanda ya dauki niyyar hajji da umara a hade kaga kirani kenan wa na man a bil hajj daga cikin kuma akwai wanda ya dauki niyyar aikin hajji kadai hajji hajji kilo sai Aisha radiyallahu ta ke cewa <clears throat> wa ahalla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil hajj sai annabi tsira da aminci ala su tabbata a gare shi ya dauki damara ya dauki niyyar aikin hajji kaga a wani hadisi ta kasafta akwai wanda ya dauki hajji da umara akwai wanda ya dauki umara ma'ana zai yi tamattu'i kenan tunda in ya kammala umara zai shiga hajji kuma daga ciki akwai wanda ya dauki hajji da umara ma'ana kirani kenan kuma daga ciki akwai wanda ya dauki hajji kaɗai shine ifradi kuma karatun da muka yi malik ibn anas ya, fi ganin fifikon ifradi akan hajji saboda me saboda shi manzan allah sallallahu alaihi wasallama yi sa ya fara gabatar da babul ifrad kafin wani babi da sai ya biyo shi da babul qirani fil hajj to yanzu qirani yana gaban tamattu'i kenan mana qirani ya fita tamattu'i kenan kuna ce da ko ai nau'ukan aiki hajjin guda uku ne ko dai ifradi ko qirani ko tamattu'i na farko duk wanda ka yi a cikin uku nan yayi aikin hajjin ka domin kowannensu tabbatacce ne shar'antacce ne malamai ba su saɓani ba a kan cewar kowanne kai daga cikin ukun nan yayi mun gano wannan da kyau ina malamai sai ƙara ma juna sani wanne ya fi kullum da ke ko wanne ne ya fi a cikinsu malik ibn anas ya ce ifradi ya fi saboda me saboda shi manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hanafiya suka ce karani ya fi saboda mai saboda shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kenan duk ana neman fassarar wanne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi isa ga galibin hadisan da suke ruwaito batun aiki haji hadisi akan wannan maganar wanne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi Malik ibn Anas ya fara gabatar da hadisin Aisha ne saboda hadisin Aisha mai daki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce tana cikin za ta fi kowa sanin wanne manzo Allah yayi saboda dama hadisan ko dai na aisha ko na jabir ko na abdullahi bin umar waɗannan mutane guda uku su suke da ruwayar hadisan manzan allah sallallahu alaihi wasallama tas aisha dai mai ɗakin sace jabir kuma shi ke rike da linzami na taguwar ina fata mafahimci wannan da ke ko za ga suna ɗauke da riwaya to galibin wanne ana sallama yayi yana koma wani zuwa ga waɗannan a hadisin aisha radiyallahu anha da muka karanta a dasirin da wuce kuma malik ya kawo a muwatta bukhari da muslim da suka kawo shi cewar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yayi hajji yayi ifradi kuma shi muka sake maimaitawa yanzu shine hadisin da muka sake maimaitawa yanzu da ta ce wa ahalla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil hajj kuma annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya dauki niyyar aiki hajji kaga nan hadisin game da na ambata ya tabbatar da ifradi ya tabbatar da tumatu'i ya tabbatar da kirani kullum idan an ana magana wanne ne ya fi magana tana da sauƙin gaske ya nuna mana fil amri sa'a a al'amarin akwai yalwa kun da ke ko in wannan in ifradi mutum yayi yayi in kirani mutum yayi yayi in tumatu'i mutum yayi yayi babban abin da ake bukata shine ka san hukuncin kowanne ka san hukuncin kowanne shine ake magana a kai قال رحمه الله باب القران hajj الحج da zai mana bayani kan ƙirani fil hajj a mazhabin malikiya ƙirani yana biye ne da Ifiradi ƙirani ya fita matu'i falala kulwara ko kenan Ifiradi sai qiran sai ta matu'i kulwara da ke ko saboda me ƙirani ya fita matu'i falala wallahu a'lam saboda daga cikin qawaid na mazhabin malikiya shine mura'atul khilaf magana akan cewar annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kirani magana tana da ƙarfi duk da cewar ifradi ya fi fitowa fili kun gane lafazin duk da cewar ifradi ya fi fitowa fili amma magana kirani tana da ƙarfi shi da kirani ya zama na biyu ifradi ya zama na farko karani ya zama na biyu ka kai tsaye ta matu'i ya zama na uku kenan isa ya biyo bayan babul ifrat da alkara قال حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن المقداد بن الأسود دخل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه بسقيا وهو ينجع بكرات له دقيقا وخبطا فقال هذا عثمان بن عفان ينهى أن يقرن بين الحج والعمرة فخرج علي بن أبي طالب وعلى يده أثر الدقيق والخبط فما أنسى أثر الدقيق والخبط على ذراعيه حتى دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال أنت تنهى عن أنت تنهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة فقال عثمان ذلك رأيي فخرج علي مغضبا وقال وهو يقول اللهم وهو يقول لبيك اللهم لبيك بحجة وعمرة معا من يكيل قال عبيد الله بن يحيى الليثي يجي حدثني يحيى يحيى ابن يحيى الليثي المصمودي يا كرنت الدنيا وانا شي يحيى ابن يحيى الليثي ya rasu shekara ta 234 an malik daga malik ibn anas imamu imma imamu darul hijira ya rasu shekara ta 179 an ja'far bin muhammad daga ja'far ibn muhammad shine ja'far ibn muhammad ibn ali ibn hussein ibn ali ibn abi talib wanda ya kira da ja'far sadiq shi ya kira da ja'far as-sadiq gaba daya ƙarerayen addinin shi'a cas kanshi ta ƙare wa huwa bari'un minhu shi kuma ya riga ya barranta da su in ka ji shi san ce kala ja'fa alaihi salam shine wannan duk wata kwakyara da za su ɗebo suna danganta ta ne zuwa ga ja'far shine wannan ja'far sadiq shi ko ya riga ya barranta da su malami ne daga cikin malamai na sunna ga malik ibn anas yana yi ruwaya da gare shi kenan malamin malik ne ja'far sadiq ɗaya ne daga cikin malamai na malik wanda zai nuna maka kenan bai da alaka da shi'a ta kusa ko ta nesa saboda ga imam daga cikin a'imma na sunna yana yi ruwaya a wurinsa kaga inda yana da naso ta shi'anci da ba zai yi ruwaya a wurinsa domin da shi malik din da malamansa ja'far bin muhammad sun tashi tsaye sun yaki shi'anci so shi'anci bai da alaka da aliyu bai da alaka da hassan bai da alaka da husaini bai da alaka da ja'far sadiq bai da alaka da muhammad Ma'aifin ja'far kenan muhammad al-bakir duk waɗannan malamai ba su da alaka da shi'anci kawai shi'anci wani addini ne na siyasa da ake so a cimma wata mummunan manufa a kanta allah ta'ala ya tsare al'ummar musulmi da shi ya rasu shekara ta 148 shi ja'far kenan ja'far sadiq ya rasu shekara ta 148 an abihi daga babansa shine Muhammad al-Baqir shine Muhammad al-Baqir an kira shi al-Baqir li'annahu baqara al-ilm domin ya ta ilimi ya rasa ilimi malami ne sosai da sosai shi Muhammad al-Baqir ai ga al-Baqir ismul fa'il na baqara baqara ba baqara saniya ba baqara shine ya keta ita saniya an kira ta da al-baqar ne domin tana keta ƙasa in ta tashi noma tana raba ƙasa haka Allah ta'ala ya bashi ilimi shi Muhammad al-Baqir Muhammad al-Baqir ya rasu shekara ta 114 yake ce annal miqdad bin al-aswad lalle miqdad dan aswad dakhala ala ali bin abi talib ya je wurin ali bin abi talib shi miqdad ibn al-aswad ya je wurin ali bin abi talib shi ali bin abi talib ya yi shahada insha Allah a shekara ta 40 bayan hijira ya ji wurin ali bin abi talibin bi suqya a wurin da ake kiran shi as-suqya sunan wuri ne mai suna as-suqya kuma ga as-suqya shan ruwa kenan ko kenan wurin la'alla zango ne akan tsaya a sha ruwa a huta kenan akan hanyar madina zuwa makka akan hanyar madina zuwa makka shi miqdad bin aswad ya shiga wurin ali bin abi talibin wa huwa yanja'u bakaratin shi ali bin abi talib a lokacin wawun wawul hal kenan wa huwa yanja'u bakaratin in aka ce bakaratin jam'i ne na bakaratu ba bakaratu ba bakaratu in aka ce bakaratu shine dan karamin abin nan eh, wannan eh, sha abin nan ba shanu ba manyan su raƙuma ƙananan raƙuma kulwar da ke ku ƙananan raƙuma su ne bakarat kamar da a shanu a kiran shi a jajil ijilu kullum da ke ko maraki kaga na na shanu ne sai a ce da su maraka jam'in maraki kenan ƙanana to kuma idan na na raƙuma ne ake kiran su ƙananan raƙuma haka su ma kaga ba sai ake kiran su na shanu dai maraƙai ake kiran su wa huwa yanja'u bakarati yana kwaɓa abincin ƙananan dabbobi ƙananan raƙuma shine yan ja'u bakarati yana kwaɓa abinci na ƙananan raƙuma shi alubi na bi ɗalibin ɗin kenan shine yan ja'u bakarati lahu yana kwaɓa abinci na eh, na ƙananan raƙuma daƙiƙan wa khabatan abincin shine daƙiƙ akwai gari wa khabatan da kuma akwai khabat da ake hadawa a kwaba in aka hada aka kwaba sai a basu su ci shi bikira aswad ya je wurin aliyu ya same shi yana haka faqal sai mikira da ya ce haza usman ibn affan gafa usman ibn affan yanha yana hana an an yi ƙorana bayan alhaji wal umara ga usman ibn affan yana hana a yi kirani fa yana hana a hada hajji da umara lokaci guda in ji mikala bin da yake fada ma aliyu bin abi talib fa kharaja aliyu bin abi talib sai aliyu bin abi talib ya fito daga nan inda yake kwaba ma su abinci wa ala yadihi afaru daqiq wal khabat a hannunsa ba akwai alamar gari din da yake kwabawa ko wanke hannun shi bai tsaya yayi ba wai ana so a nuna mana ko wanke hannun shi bai tsaya yayi ba ya fito a guje fama an sa asarar da wal khabar ba na ta manta alamar wannan garin da na gani a hannunsa ala zira'ihi akan hannunsa baki hannayensa guda biyu hatta da khala ala usman bin affan har ya zo wurin usman bin affan shi ali bin abi talib faqala yace anta tanha yanzu kai kake hana an an yi qurana bainal hajji wal umara akan a hada hajji da umara in ji ali bin abi talib faƙala usman sai usman ya ce zalika ra'ayi wannan ba fahimta ta ce ba na shi bane to babba da babba ne babba da babba ne aliyu bin abi talibin shi ke biye da usman bin affan kun lura da ke ko sai usman bin affan ya bashi amsa ya ce za ka ra'ayi wannan fahimta ta ce ba wai nassi ne na hadisi ko nassi ne na aya ba fahimta ta ce to da ya faɗa haka fa kharaja aliyu sai ali bin abi talib ya fito da fushi wa huwa yaqulu yana cewa labbaik allahumma bi hajjatin wa umratan ma'a labbaik allahumma bi hajjatin wa umratin ma'a kaga yace ya Allah ka amsa mana hajji da umara baki ɗaya lokaci guda ya nuna shi ma yayi kirani kenan to haga wannan sabanin malamai kenan idan malamai suka suka suna da sabanin fahimta to kai dalibin ilimi koma baya kake to yanzu an ce maka Aliyu bin Abi Talib da Uthman bin Affan suna tattauna mas'ala yanzu ya zaka yi a matsayinka na dalibin ilimi ai kaga sai ka koma kifi ko yawa ko a ce maka Malik ya ce Shafi'i ya ce ai sai ka koma baya tunda waɗannan gogaggun malamai ne to haka abin yake idan manya suna tattauna matsala ƙanana ba su baki a ciki isa tashin farko sai ce haidi na ne fahimta ta ce sai da inda kai ka tambayi tsohon mana fan ba zai ce maka haka ba ba zai ce maka fahimta sa ce zai baka hukunci to amma da yake babba ne da babba kullum da ke ko sannan inda wani ne ya faɗi maganar ba tsohon bana fan ba da alibi bin Abi Talib ba zai damu ba to za a yi koyi da shi ne ai yi ba za a yi koyi da shi ba to don ya ga waɗanda ake koyi da su ne shi sa sai ya fishi a kamar kuma da kanku za ku hana wannan sai ce ra'ayi fahimta ta ce to kullum haka ake daidaita abubuwa sai sai Ali bin Abi Talib ya ce labbaik Allahumma labbaik bi hajjatil umara kun lura da ke ko domin ya tabbatar Ali bin Abi Talib ya tabbatar da akwai waɗanda za su yi koyi da abin da Uthman bin Affan ya faɗa shi yasa ko tun da ya san wannan yake ganin to ya zama wajibi ya bayyana da abin da yake shi kuma yake a gabansa domin yin shirinsa zai tabbatar da cewa ayi aliyu ma yana kallo bai ce komai ba inda ya bari tsakaninsu ne sai ka zance aliyu bin abi talib yana kallo bai ce saboda haka an yi a usman ya hana kirani kuma ali bin abi talib yana kallo bai ce komai ba kaga sai kenan ga ana cewa babu kirani a musulunci ina fatan kun bayyanci magana ta da ke ko to yi sa wani lokacin idan malami yana ma malami inkari to ɗalibi sai ya koma gifi. akwai fikihun da yasa yake mai haka idan malamai suna tattauna maganganu sawa'un maganganun ƙasa-ƙasa ne ko sama-sama in dai malamai suna tattaunawa to ɗalibi kwata-kwata bai sa baki a ciki kwata-kwata bai sa magana a ciki labbaika لبيك اللهم لبيك allah الله كأمسى منا الله أمسى وك باين labbaika bi hajjatin wa umaratin ma'a kenan mutum zai yi karani sai ce allahumma labbaika hajjatin wa umaratin ma'a ko allahumma labbaika umaratin wa hajjan ma'a ko Allahumma labbaika umratan wa hajjan ko da bai kara ma'an din ba ma'an ba tare suke wai kaga dan ya tabbatar da kirani ne ba ba abin nan ba قال مالك رحمه الله الأمر عندنا أن من قارن الحج والعمرة لم يأخذ من شعره شيئا ولم يحل من شيء حتى ينحر هديا هديا إن كان معه ويحل بمنى يوم النحر قال مالك رحمه الله tun da yanzu mun san ƙirani to ya zama wajibi mu san hukuncinsa mu yi ma'ana hukuncinsa ya ake yinsa ƙara maliku rahimahullah al'amur indana al'amurin da ke nan mu na madina anna man qarana al-hajj wal umara lalle duk wanda ya gwama hajji da umara da ya zo kati ya ce allahumma labbaika umaratan wa hajja ku lura kaga yanzu ya gwama su kenan ko ya haɗa su to duk wanda ya wannan lam ya a min sha'rihi shay'a to ba zai cire komai a kansa ba ba zai cire komai a kansa ba haƙwarƙwata kullum da ke ba zai cire komai a kansa ba ba zai yi aski ba ba zai yanke farce ba ba zai sa turare ba ba zai sa kayan gida ba ba zai sa kamfai ba ba abin da zai sa kenan zai zama ne a cikin ihraminsa wana ji da ke ko zai kasance cikin ihraminsa zani ɗaya a sama ɗaya a ƙasa tun daga miƙati tun da dama ai a miƙati ake ɗaukar niyya to tun daga miƙati idan ya ce allahumma labbaika umaratan wa hajja to ba zai cire komai a jikinsa ba na gashi ko ya sa turare ko duk abin da aka hana mai ha'ani shi ma yana kansa qal walam yahlil wa walam yahlil min shay wani abu ba zai zama halas a gare shi ba hatta hara hadiyan har sai ya yanka hadiya yaushe ake yanka hadiya goma ga watan zulhijja har sai ya yanka hadiya in kana ma'ahu idan yana da hadiya in kana ma'ahu idan yana da hadiya in bai da hadiya kuma kaga sai azumin kwana uku kenan a hajji bakwai kuma in ya dawo gida wa ya hilla bi mina yawman nahar sai ya warware sa kullum ma'ana ya fita daga ihraminsa yawman nahari ranar yanka ita ce ranar goma ga wata biminan amina bimina amina shine wa ya hilla bimina yawman nahar kenan sai ya fita daga sa amina ranar ranar suka wannan ina son mu lura da kyau mu gane shine hukuncin mai kiran shine hukuncin mai kiran in dai ka ce Allahumma labbaika umara to ba za ka cire komai ba a jikinka ihramin nan yana jikinka kar ku manta ana fita aikin hajji ne ranar takwas ga watan zulhajji kun da ke ku to kenan ko da ya iso makka ranar ɗaya ga watan zulhajji sauran kwana nawa a fita harami a fita hajji saura kwana bakwai to haka zai zauna a ciki a cikin harami ba zai cire zama ba zai cire kayansa ba saboda ka za ga wani a cikin alhazai kaga shi bai cire kayan shi ba yana nan cikin harami ya samu ya canza wasu domin ya wanke waɗannan in sun yi da ci ina fatan kun bai wannan da ke ko ya samu ya canza domin sun yi datti ya wanke su ba da sabulu mai kanshi ba ina fatan kun gane wannan da kyau wannan fa na ba da misali ne cewar ya iso goma ga wata ko da ya iso ɗaya ga zulƙada ne saura kwana nawa fita hajji saura kwana 38 to ba zai cire ba zai ba zai ba zai cire komai zai kasance cikin harami ko da ya iso makka ne ɗaya ga watan shawwal ɗaya ga watan shawwal ya zo miƙati ya ce allahumma labbaika umaratan wa to zai zauna cikin ihraminsa ne har takwas ga wata takwas ga wata ba wai a ranar zai cire ihramin ba ne a'a ranar ne gaba ɗaya da masu ta tamattu'i da kowa da kowa za a shiga ihrami na aiki hajji sai a fita zuwa mina takwas ga wata tara ga wata a wuce zuwa arafa goma ga abin nan bayan rana ta faɗi a tara ga wata sai a dawo musdalifa a kwana a musdalifa sai a gangaro mina a yi jifa ranar goma ga wata to da zaran ya yi jifa ranar goma ga wata nau kenan ɗaya ya yi jifa ranar goma ga wata ɗaya ya yi hadaya ranar goma ga wata nau kenan biyu sai aski nau kenan uku sai ya cire kayansa sai ya cire wannan ihrami din sai mai da kayan gida sai wuce ya samu ya wuce makka ya je ya dawafi a haka ba lalle ilalla dole sai da kayan zai je ya yi dawafi ya je ya yi dawafi ba wannan kenan wannan kenan ko ka gana ce sai ya wuce maka ya je ya yi dawafi to amma idan da ya shigo ya yi dawafi ba kullura farko shigo shi maka ai yayi dawafi to wannan wannan dawafi ne eh dawaful qudum mai ifradi ne yake yin shi duk wanda ya shigo da aiki hajji tilo shine in yayi wannan ɗawafin ake kiran shi dawaful qudum shi yanzu ya shigo da umara ya kuma shigo da hajji lokaci guda yanzu wannan ɗawafin da yi shine ɗawafin hajji ɗawafin umara ya ga dama ya bashi haka safa da marwa da yi shine na hajji na umara ya gara ma ya bashi haka kun lura da ke ko shine tsawafinsa na hajji abu shine na umara shine na hajji sa'ayin da yi shine na umara shine na hajji yanzu ranar goma ga wata da ya fita daga harami akwai dawafi a kansa akwai sa'ayi a kansa ta shi ma zai yi hadaya قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع خرج إلى الحج فمن أصحابه من أهل بحج ومنهم من جمع الحج والعمرة ومنهم من أهل بعمرة فأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل أما من كان أهل بعمرة فحل شنو قال وحدثني عن مالك an muhammad bin Abdulrahman daga muhammad dan Abdulrahman an suleiman bin yasar daga suleiman dan yasar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ce lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a mahajjatul wada shekarar da yi aikin hajji hajjin karshe daman bai wani hajji ba takamaimai a musulunci sai wannan ba nan sallama ruwaya mafi inganci ko ruwaya mai karfi shine bai yi wani hajji ba sai wannan kwaya ɗaya a rayuwarsa an kira shi hajjatul wada'i ne domin a hajji ne iban kwana da mutane baki daya waɗansu ba su gan shi ba sai a wannan hajji kuma ba sake ganin shi ba shi ke kharaja ila hajji annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa yake hajji daga madina da ya fita ya fita da mutum dubu casa'in ne ya fita da mutane dubu casa'in 90,000 ne ya fita da su amma makka ya isa da mutum dubu goma sha dubu ɗari da sha hudu kun an samu ƙari ke an samu ƙari eh da dubu da hudu ke to malam ku faɗa min garin ku na gaba aka ce muku ga ma'aikin Allah nan ya taho zuwa aiki a eh ai dole kai ma kai maza ka fito eh ban ji ba kowa ya shirya saboda da ya zo miƙati awa 24 da ya zo miƙatin zul halifa kwana guda ya yi a wurin tun da ya yi azar ɗan yau bai tashi ba sai da ya yi azar ɗan gobe yana jiran kowa ya taho kowa ya taho ai rayuwar manzo Allah sallallahu rayuwa ce mai daɗin gaske babu tsanani a cikinta kwata-kwata da ya fahimci shi ake jira sai ya jinkirta kowa ya zo awa ashirin da hudu kowa ya zo da lokaci ba fita zai yi ba to kowa ya to sai sa ya fito da wuri kwana goma suke sana tafiya hanya kwana goma suka ɗauka sana tafiya a hanya to eh a ƙasa shine a kan rakuma a kan kaza a kan wasu kuma dai a ƙasa ake ina fata mun fahimci wannan da kyau ranar salama da aka taru aka taru a nan miƙati sai kuma ya kama hanya kaga za a yi ta ƙaruwa za a yi ta ƙaruwa za a yi ta ƙaruwa kenan ya ce famin ashabihi daga cikin sahabbansa man a halabi hajji akwai wanda ya ɗauki ɗamarar aikin hajji ya ɗauki niyyar hajji wa min hum kuma akwai daga cikinsu man jama'al hajji wa umara wanda ya hada hajji da umara a dunkule kirani ke kullum da ke ko in ji suleiman bai nasar kaga sai ya biyo kirani da me da ifradi wa minhum man a halabi umara daga cikinsu kuma akwai wanda ya ɗauki ɗamarar niyyar umara kaɗai kaga ta matu ke domin duk wanda ya dauki niyyar umara kadai idan ya je umara zai yi sai ya zauna a makka ba zai fita ba har sai lokacin hajji ya yi idan lokacin hajji ya yi ina fatan kun bayanci wannan da ke ko takwas ga wata sai ce allahumma labbaika hajja wannan kenan alhazanmu da suke zuwa da tamattu kuna jira da ke ko ma'ana da umara kenan idan suka je da umara suka fita umararsu sai kuma su tafi jidda kafin lokacin aikin hajji sai su tafi jidda su yi siyayya su su bude ido su dawo ya kamata su yi tambaya tunda ai suna cikin hurumi ne na na meye yana da alaka da tamatu'insu ko bai da alaka da tamatu'insu zai taba masu tamatu'i ko bai zai taba masu tamatu'i amma idan sai da aka gama aikin hajji ne ya tafi jidda wannan da sauki za mu zo mun zo magana kan abin da ya shafi tamattu insha Allah ta'ala ma'ana fitar da suka yi daga makka gaba ɗayanta suka tafi jidda ya taɓa musu tamattu ko bai taɓa musu ta ba fa amma man ahalla bi hajjin amma duk wanda ya ɗauki niyyar aikin hajji aw jama'al hajji wal umara ko ya hada hajji da umara falam yahli bai warware bai bai warware bai fita daga ihraminsa ba yana nan cikin ihraminsa tun da aka ji amma man kana halla bi umara amma wanda ya ɗauki niyyar umara fa hallu su sun warware mana sun fita daga ihraminsu har sai da suka jira takwas ga wata ina fatan muna jin bambanci bambanci kenan da mai ifradi da mai tumatu'i duk suna cikin ihraminsu za su kasance cikin ihraminsu amma wanda ya je da umara to shi zai yana kammala umara yana kammala ya yi dawa fi yi sallah raka'a biyu ya wuce sa'ayi ya yi safa da marwa guda bakwai kawai zai je aski yana yin aski sai mai da kayan shi na gida sai ya sa turare shikenan sai ci gaba da harkokinsa ba zai sa mai da harami ba har sai rana takwas ga wata to kenan idan ka ga cikin alhazan gidanku kaga wani yana nan da haraminsa to ka sani yana dauke da ifradi ne ko قران قال وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقولون من أهل بعمرة ثم بدا له أن يهل بحج معها فذلك له ما لم يطف بالبيت وبين الصفا والمروة وقد صنع ذلك ابن عمر رضي الله عنه حين قال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم التفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني أوجبت الحج مع العمرة قال وحدثني عن مالك أنه للشي مالك ابن أنس سمع بعض أهل العلم يا جوس مالمي سنة شوى يقولون سنة شوى من أهل بعمرة duk wanda ya ɗauki niyyar umara a cikin watannin aikin hajji kenan zai yi me zai yi tamattu'i zai yi tamattu'i kenan yanzu yana ya ɗauki niyyar umara a miƙati ke ko ya ɗauki niyyar umara a miƙati ya kama hanya ya tafi makka summa badalahu an yuhilla bi hajjin ma'aha sannan kuma ya canza niyya yana son ya goya ma umaran na hajji ya zama mai kenan ya zama ƙiran ya zama ƙiran ƙara maliku rahimahullah fa zalika lahu yana da wannan dama, yana da wannan damar kenan kaga kirani ya fi matu'i a wurinsa kun yi shiru kirani ya fi ta matu'i domin niyyar da ya ɗauko daga miƙaci niyyar matu'i ce isa ya ɗauko niyyar umara kaɗai amma da ya zo sai ya buƙaci kirani sai aka ce zai iya yi sai aka ce zai iya yin kirani domin ya tashi ne daga ƙasa zuwa sama saboda ƙirani ya fi tamattu'i to sai ya halatta kenan ya yi haka amma inda ƙirani bai fi tamattu'i da ba za a cin mai haka ba tunda ba za a so mutum daga sama iyo asama sai dai ƙasa ne isa ina fatan kun mai wannan da kyau to kun ga yanzu bai ɗauko niyyar a miƙati ba yanzu ya ɗauko niyyar umara ne a miƙati kun lura da kyau ko misali misali daga miƙatin mutanen madina kilomita 460 sai da aka tafiya kilomita 360 saura nawa kenan saura kilomita 100 a kai ka'aba sai ce kai shi fa bari yin shigar da hajji a cikin umara to yanzu zai koma miƙaci ne ya je ya sake ko kuwa ba zai koma ba a nan ɗin fazalika lahu a nan zai a wannan lokaci malam ya tuf bilbaiti muddin bai yi ɗawafi ba kun ga mun ce ma saura kilomita ɗari ko to ko da ya shigo makka muddin bai yi dawafin umara ba wa bayna safa wal marwa bai yi sa'ayi ba muddin bai yi dawafi ba to ya samu yayi wannan shi ya kira da al-irdaf shi ya kira da al-irdaf goyawa saboda ai ba goya shi aka yi ina fatan kun bayyance wannan da kyau yasa ba a kawo al-irdaf a asalin nau'ukan hajji asalin nau'uka na hajji su ne ifradi kiran tamattu'i saboda su asali yake ɗauka daga miƙaci ba a ɗaukar irdafi daga miƙaci. ina fatan kun fahimci wannan da ke ko shi irdafi yana zuwa ne canza niyya shi ya kira kalbun niyya kalbun niyya ana yin shi a hajji ba a yin shi a sallah kun shiru yanzu ba a miƙaci ya ɗauko niyyar umara ba ya shigo maka kafin ya fara dawafi sai ya gabari ya canza niyyar shi daga umara daga tamatu ya koma yaran aka ce yana da sarari fa ga yanzu ba za ka shiga sallar azhar sai da kai sallar azhar sai da kai raka'a uku sai ka tuna ai kai azhar kuma gashi yanzu lokacin la'asar daman ya shiga bari ka canza zuwa la'asar kaga sai ya karo raka'a ɗaya kenan bai yi ba ina fata mun fahimci wannan bi ba a sallah ba kalbun niyya amma a hajji kun ga da ake kalbun niyya wani shi ya kira da al-irdaf shi ya kira da al-irdaf wa qara sana'a zalika ibn umar radiyallahu anhu hina qala abdullahi ibn umar yayi irin wannan lokacin da abdullahi ibn umar yace in suditu anil baiti in an tsare har in an tsare ni ban sami isa ka'aba ba sana'ana to fa za mu yi ne kama sana'ana ma a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muka yi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan mun to a hudaybiya aka tsare mu to irin yadda abin da muka yi tare da shi din nan to yau ma an an tsare mu haka zaki. sun maltafata ila ashabi sai abdullahi bin umar ya juya ya kallaci dalibansa mutanensa da yake tafiya da su faƙali sai ce ma amru ma illa wahid ai al'amarin ɗaya ne da wancan da wannan duka ɗaya ne ma'ana da wancan wanda aka tare mutane da manzo Allah sallama da wannan duka ɗaya ne kullum da ke ko saboda da wancan ai umara maka ɗauko wannan ma kuma umara maka ɗauko ushhidukum ina shaida muku anni ni abdullahi bin umar aujabtul hajja mal umara na shigar da hajji cikin umara ina shaida muku ni abdullahi bin umar na shigar da hajji cikin umara kenan wani me ya ɗauko a da umara ya ɗauko amma yanzu sai ya shigar da hajji cikin umara sai ya nuna yanzu ya canza niyya daga iya koma bulura daga tamattu iya koma wani hadisi bukhari da musulun da sauraito shi قال مالك رحمه الله وقد أهل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع بالأمرة ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع الأمراء ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا قال مالك إمام مالك ابن أنس يجي وقد أهل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع بالعمرة حقيقة وقد أهل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة صحابة من زال الله صلى الله عليه وسلم سن أو كنير أمراني سن أو كنير أمرة عام حجة الوداع a shekarar da annabi sallallahu alaihi hajjin ban kwana sun dauki niyya bil umara da umara sun ce allahumma labbaika umara kenan za su tamattu'i tunda mun karanto daga cikin sahabbai ko man ahalla bi hajjin ko man ahalla bi umara ko man ahalla bi umaratin hajja kullum da ke ko to waɗanda suka ɗauki niyyar umara sun maƙala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su man kana ma'ahu hadiyu duk wanda ya kasance yana da hadaya duk wanda ya kasance yana da hadaya ya riko hadaya a hannunsa falihu lil bil hajji ma al umara to yayi niyyar hajji tare da umara kaga ya shigar da hajji cikin umara kenan kullu da ke ko ya shigar da hajji cikin umara duk yana cikin dalilan waɗanda suke ganin kirani ya shine hanafiya tun daga sha salama ya ce da su falihulil bil hajji mal umara ya su shigar da hajji a cikin umara su yi karani duk da an riga an baro miƙati sai wannan ya zama al'irdaf kenan sai wannan ya zama al'irdaf kenan sun la ya hillu sannan ba zai fita daga haraminsa ba hatta ya hilla min huma jami'an Hasi ya kammala su duka Hasi ya kammala su duka me ya kammala su duka umara da hajji shi kuma hajji ba zai yi duka ba Hasi ya yanka hajji har sai ranar goma ga wata har sai ranar goma ga wata eh, a shi shi a aikinsa din daman magana manzo Allah sallallahu ta'ala sallama ta fi aikin shi karfi kullum da ke kuma maganar manzan Allah sallallahu ta'ala da sallama ta fi aikin shi ƙarfi kun shiru suna ƙauliya fi'iliya taqririyya kullum da ke ko suna ƙauliya ita ce abin da Annabi sallama ya faɗa suna fi'iliya ita ce wacce ya aikata sunna taqririyya ita ce wacce ake a gaban shi yi shuru bai ce ukun ba to a cikinsu wacce tafi ƙarfi ƙauliya ita tafi ƙarfi sai fi'iliya sai taƙaririya kuna jira da kyau ko suna ƙauliya ita tafi ƙarfi sai fi'iliya sai taƙaririya duk abin da ake a gaban manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi bai hana ba ya halatta kai kun da ke ko amma sai ga wannan ga abin da shi ya yi shi aka roito yana yi tsawon rayuwarsa kun da ke ko sai kuma ga wani ya yi wani abu a saɓanin haka a gaban shi bai hana ba di ya yi in ka tashi lizimta wani za ka lizimta eh kawai mai yasa da kun karanta fatiya da kun gama karatun sallah sai kun karo kulhu allahu ba a rawaito salam kwata-kwata ya yi haka cewar an kai karshen sura a sallah sai an karanta ƙulhu allahu in an kai karshen sura sai an karanta ƙulhu allahu wannan duk suna ta 'yan najeriya ce ya saba ma aikinsa kullum da ke ko kawai dai in wani yayi ne sai aka tambaye ka sai ka ce yayi saboda an yi a gaban shi bai hana ba sai ka ce yayi amma wanne ya fi wanda shi yayi shi kuma ba a taɓa royatowa in ya karanta sura yana biyo ta da ƙulwallahu ahad ɗaya sannan shi wancan ɗin ba ƙulwallahu ɗin yake ta maimaitawa ba wai ya yi wata sura ne sai ya rufe ta da ƙulwallahu ba ina son ku gane karatun ba wasu ya karanta wal fajiri sai ya rufe ta da ƙulwallahu ba a'a ita shi ƙulwallahu yake karantawa sai suke ganin ga surori nan da yawa sai ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza dirka shi ina fata mun fahimci wannan da kuma ah, mu dawo magana ka ga kauliya ga fi'iliya ga kauliya ga ga fi'iliya to a daman a farkon darasi na ce muku ana ta magana wanne manzo Allah yi wanne manzo Allah sallallahu ta'ala wasallam yi dalili mai karfin gaske da ifradi yi ifradi yi sai ya ce to yanzu wanda ya taho da hadaya ya warware daga tamattu'i ya koma zuwa ƙaran mai tamattu'i zai yi ƙarani mai ƙarani mai tamattu'i zai yi hadaya mai ƙarani zai yi hadaya kowanne su zai yi hadaya wanda ke nuna falalar ƙarani kenan isa ga malik ibn anas ya biyo ƙarani da ifradi قال رحمه الله عز وجل babu قطع التلبيه babin zai mana bayani yaushe za ka daina yin talbiya لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك يوشي ذاك دين yin ta نقطع shine با يوشي ذاك دين قال حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن ابي بكر الثقفي انه سال عن انس بن مالك رضي الله عنه عنهما وهما غاديان من منى الى عرفه كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال kana yuhillu al-muhillu minna wala yunkaru alai wa yukabbiru al-mukabbiru wala yunkaru alai قال حدثني يحيى عن مالك يحيى ابن يحيى الليثي يا كانت تدني لغ مالك بن انس عن محمد بن ابي بكر الثقفي daga محمد بن ابو بكر الثقفي انه سال انس بن مالك yace ya tambayi Anas ibn Malik ya rasu shekara ta 93 93 wahuma a lokacin su din nan shi muhammad bin abubakarin da anas ibn malik gadiyani sun yi asubanci sun fita ai zahiban suna masu tafiya min mina ila arafa daga mina zuwa arafa sai ya tambaye shi kaifa kuntum ona fi hadha al wai ya ko kasance kuna yi ne a irin wannan rana ta nawa ga wata tara ga wata tunda sun kama hanyar arafa daga mina zuwa arafa inda daga makka zuwa mina ne sai zama takwas ga wata amma tun daga tun mina ne zuwa arafa ya zama tara ga wata sai ce ya ko kasance kuna yi ne a irin wannan rana ta tara ga wata ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tare da maza Allah sallallahu alaihi wasallam qal sai Anas bin Malik yace kana yuhillul muhillu minna mai labbaik Allahumma labbaik ya kasance yanayi daga cikinmu fala karo alai ba wanda yake mishi inkari wa yukabbirul mukabbiru mai kabbara yana kabbara yana Allahu akbar Allahu akbar kabira la ilaha duk dai fala karo alai ba mai mai inkari kun bai ci magana ta da kyau kun bai ci karatun da kyau daga ciki akwai masu labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda ba mai ce wasu dani daga ciki kuma akwai masu yin kabbara kamar zuwa masallacin idi ba mai ce masu komai nawa kenan yanzu a ranar sai zurkani ya ce min sharhin muwaffa sai ce kala sheikh waliyuddin a sheikh waliyuddin yana cewa zahiru kalamil khattabi zahirin kalam al-imam al-khattabi annal ulama'a lallai malamai baki ɗayansu ajma'u gaba ɗaya sun yi ijma'i ala tarkil amali bi hadhal hadith akan ba a yin aiki da wannan hadisi wa anna sunnata fil ghuduwi min mina ila arafat abin da yake sunna ga mai tafiya daga mina zuwa arafa a talbiyatu faqat talbiya ce kadai malamai sun yi ijma'i akan cewa rana tara ga wata ba a yin labbaika ba a yin kabbara abin da ake yi shine labbaika lahuma labbaik ina fatan kun mai tonan da ke ko kenan kaga yin labbaika Allahumma labbaika shine yafi yin labbaika Allahumma labbaika shine yafi Malik ibn Anas ya kawo maka ne dan kasan akwai a matsayinka na ɗalibin ilimi amma me za a karantar da alhazai shine labbaika Allahumma labbaika قال وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يلبي في الحج حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة أطاع التلبية قال حدثني عن مالك عن جعفر بن محمد دق جعفر بن محمد عن أبيه دق بابانسا محمد الباقي أن علي بن أبي طالب إجلالي علي بن أبي طالب كان يلبي في الحج يا كسان شينا ين تلبية يا كسان التلبية shine faɗin labbaik Allahumma labbaik ya kasance yana faɗin wannan fil hajji a aikin hajji hatta idza zagati shamsu min yawmi arafa har lokacin da rana za ta karkata daga ranar arafa yinin arafa hatta idza zagati shamsu min yawmi arafa har lokacin da rana za ta karkace daga sama a yinin arafa nan kaga yanzu ka ce a ranar arafa ka sake maimaita rana akwai rana ta yini ita ce yau akwai kuma rana ta rana ita ce a shamsu kullum da ke ko to idan rana ta karkace ake zawali lokacin azhar ya shiga to ali bin abi talibin qata'a talbiya sai idakatar da yin talbiya sai idakatar da yin talbiya a wannan rana haka ali bin abi talib yake yi haka abdullahi bin umar yake yi haka aisha radiyallahu anha take yi ma'ana suna dakatar da yin talbiya a yaushe kenan ba'da zawal min yawmi arafa ba'da zawal min yawmi arafa amma kuma jumhurin malamai suka ce ana dakatar da talbiya ne ranar arafa ba abin nan ana dakatar da talbiya ne bayan an yi jifa na jama'ar aqaba ma'ana sai gobe goma ga wata kun yi jifa sai an ana nunowa zuwa wurin jifa ana wannan jumhurin malamai sun tafi akan wannan saboda hadisi marfu'i a kansa kenan kaga abin babu ta da hankali kenan qala yahya qala malik wa zalika al-amru alladhi lam yazal alayhi ahli al-ilm bi qala malik rahimahullah wa zalika al wannan al'amarin na cewar ana dakatar da yin talbiya ne a ranar arafa bayan rana ta yi zawali shine al'amur ilmi shine al'amarin da malamai ba su gushe ba a kan shi suke a garinmu na madina malamai a kan shi suke alawa da sani an malikin an abdurrahman bin qasim an abihi an Aishata zaujin nabi sallallahu alaihi wasallama annaha kanat tatruku talbiyata idza raja'at ila al-mawqif yake cewa daga malik daga malamin su abdurrahman bin qasim an abihi daga baban abdurrahman shine al-qasim ibn muhammad an a'ishata daga aisha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam mai ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annaha kanat ta kasance ta turku talbiyata tana barin yin talbiya tana dakatar da yin talbiya idan raj'at ila al-mawqif idan ta dawo daga filin arafa kullura da ke ko idan ta iso filin arafa ba'ad zawal ai ba'ad zawal an riga an yi sallah daman da zarar rana ta yi zawali da zarar ake ake ta sallah a zahar in an yi sallar azhar sai ya miki a kawo la'asar kullum da ke ko to daga nan kuma sai kowa ya koma inda yake sai ci gaba da addu'a to a lokacin sai ta dakatar da yin talbiya qalawa da sani an malikin an nafi'in an abdullahi ibn umara kana ya kafa wa hajji izantaha ta ha'ila al hatta ya tofa bil wa bayna safa marwa marwa mai labbi. حتى يغدو من منن إلى عرفة فإذا غدا ترك تلبية فكان يترك تلبية في الأمرة إذا دخل الحرم قال وحدثني عن مالك عن نافع لقى نافع مولى بن عمر يا رسول كرا تدليل شابك بالهجرة أن عبد الله بن عمر للي عبد الله بن عمر يا رسول كرا تصب عند أكو بالهجرة كان يقطع التلبية عبد الله بن عمر يا كسن شينا داكة دين تلبية في الحج أحج idan ta ilal haram idan ya iso haram idan ya iso haram sai dakatar da yin talbiya hatta ya tufa bilbeti har sai ya kammala dawafi ku lura da kyau sai ya kammala dawafi wa bayyana safa wal marwa sai ya kuma ya kammala safa da marwa thumma labbi, sannan sai ya ci gaba da yin talbiya ranar takwas ga wata hatta ya gaduwa min ila arfa a lokacin da zai yi asubanci zai fita daga mina zuwa arafa takwas ga wata ranar ne za a fita daga mina daga makka zuwa mina la a ta yi gaduwa min minan ila arafa tara ga wata kenan daga mina zuwa arafa sai ci gaba da talbiya fai za gada sun mai yulabbi sannan sai ya ci gaba da yin talbiya afuwan sannan sai ya ci gaba da yin talbiya hatta ya gaduwa min minan ila arafa har lokacin da za a fita daga mina zuwa arafa lokacin da za a fita daga mina zuwa arafa lokacin da za a fita daga mina zuwa arafa asali ana fita ne ba ba'da zawal asali ana fita ne ba ba'da zawal daya ko kuma bayan gari ya yi waye tar masa tsawo biyu amma yau alhazaifa tun daga karfe goma dare ya ke ɗiba mutane daren gobe fa yinin goben da aka ce goben ma saboda gosulan da kaza da kaza da kaza wani lokacin kuma sai ga da daddare ne ake samun gosu ake samun cunkoso fai za ka da idan gari ya waye ya kama hanya arafa tare ka talbiya sai ba talbiya wa kana ya turku talbiya ta fil umara abdullahi bin umar ya kasance yana dakatar da yin talbiya umara idza da khalal haram in ya shigo haram in ya shigo haram ga shiga ka'aba sai dakatar da talbiya sai ya kammala dawafi ya kammala sa'ayi ya yi aski shikenan in ya shigo umara amma idan ya shigo hajji yana ci gaba da yin tarbiya har ranar arafa har ranar arafa an malikin an ibini shahabin an na wuka na yaƙon kana abdullahi ibn umar layu labbi wa huwa ya tofa bilbait shahab muhammad ibn muslim az-zuhri ya rasu ya gara ta ɗari da ashirin da biyar an na wuka na yaƙon ya kasance yana cewa kana abdullahi ibn umara abdullahi bin umar ya kasance layu labbi baya yin talbiya wa huwa yatufu bil baiti a lokacin yana dawafi in kana dawafi ba a talbiya in kana dawafi addu'a zaka dinga yi ka lura da kyau ko addu'a ake yi ko karatun qur'ani kadan ake so ka yi a lokacin ka fi mai da hankali ga addu'a ina fatan kun fahimci magana ta rike قال وحدثني عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة أم المؤمنين أنها arafata تنزل من عرفة بنمرة ila تحولت إلى الأراك قال وحدثني عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة daga alkama dan abu alkama an ummihi daga gyatumarsa wacce ake kira ummu alkama malamai suka ce sunanta murja sunanta murjanatu ɗalibar aisha ce gyatumarsa ɗaliba ce wurin na aisha radiyallahu anha take cewa an aisha ta umar muminin annaha daga aisha uwar muminin annaha lallai ta aisha kana ta kasance tanzilu min arafa tana gangarowa daga arafa bi namira ta tsaya a namira masjidu namira shine masallacin da kaga ana abin nan mufti yana ba da sallah a zahar da la'asar ake hudu ba arafa a shi kulwar da ke ƙorana arafa hudu ba da mufti yake yi babban da malamin saudi arabia baki daya yana yin hudu ba ne a masallacin namira to abin da ake jan hankalin alhazai a kansa shine masallacin namira yana gefen arafa ne kadan kadan kadan za ka wuce namira ka fita arafa yana kan gaba ne sosai da sosai kullum da ke ko shi ya sa in so samu ne ka shiga cikin masallaci in bai in ya fuskara to ka san karka fita cikin iyakan arafa alhazanmu duk inda aka tsaye aka tsaye aka ajiye ka a filin arafa duk inda aka ce nan aka ajiye ku to ka tsaya a wurin in ka tsaya arafa ka tayi ba dole sai ka shiga masallaci ba saboda arafa ɗin ka kiyaye haddun ne shari'i akwai inda shari'a ta iyakance cewar daga wuri kaza zuwa wuri kaza shine arafa in ka kuskura ka tsallaka to da wanda ya tsallaka da wanda ke kwakun gudu tafiya su daya ina son ku gano wannan kwarai kuwa da wanda ke unguwa ku anan kwakun gudu cikin garin mina da wanda ya fita arafa duk tafiya su <laughs> eh. eh. kun bai magana da rage ko shi ya sa kake ganin inda aka ajiye ku tantin da aka ajiye ku ka lizinci wurin kawai yi ne guda ne amma ka ce zaka fita zaka je dutse zaka je kaza zaka je kaza sai ka fita arafa din ta za ka farare sun hau kan dutse wani yayi haka ka ganshi kamar yana ka san mutane musu sun fi so su bi farare wallahi akwai hatsi sai mutum ya je fita arafa din mutane jahili da yawa akwai jahili cikin su shi wani kawai ya ji ya ga wani dutse ya hau sai ya ɗauka shi ne dutsen arafa in an gabi shiga gadi an zama ɗaya kenan duk inda aka ajiye ku hukumar alhazan jihar ku ta ajiye ku nan to shi ne wurin so da rarraba aikin ake yi tun da wurwuri ake zuwa a kai su tun saura kwana ɗaya ko kwana biyu za a ba hukumar alhazan najeriya ga wurarenta ita kuma sai ta rarraba ma jihohi jihohi su tafi da lokacin gamen sai rarraba ma mutane ku lokacin gamen naku ga inda za ku gashi gashi gashi gashi duk cikin arafa amma wani sai ya ga da ya je kuma ya fita ya je ya samu wani dutse ya hau ko ya je yana kallon wasu wurare ko ya ga wata antena haka sai zama da da can da ya fita ya je da ungo da ya baro a garin su duk ɗaya ne daga mutane suke na namira yana ɗeshi ne yana ɗeshin arafa ne kullum da ke ko ai ga wadi orana ma sai da aka ce da mutanen su fito daga ciki kwari ne ake da su daban-daban ka shi na namira yana cikin arafa na namira yana cikin arafa to dana na aisha ta iso masjidu arafa daga baya sun mata hawalat ilal arak sannan sai ta koma zuwa ga wani wuri da ake kiran shi al-arak domin duk inda take mutane suna wurin lura da kyau aikin hajji na aisha ta zo ai za ga mutane tare da a gurare a wurin to gudun kada wasu su fita wajen arafa sai ta dawo da zamanta arak karka manta aisha ta rasu shekara 57 bayan hijira 57 bayan hijira kun bai ci wannan da kyau ko kuma na salama ya aure ta tana da shekara tara takwas ko tara takwas ya tare da tana da shekara tara ina fata dudu ana salama ya koma ga allah shekarunta goma sha takwas da haihuwa gaba ɗaya ku da ke ko shekarun da goma sha takwas da haihuwa sannan ta rasu shekara ta hamsin da bakwai bayan hijira ta daɗe bayan rasuwar ma'aiki Allah ko bata daɗe ba ta daɗe sosai ta je aikin hajji sosai ta je aikin hajji sosai to da ta ga haka sai ta daina zama a namira sai ta dawo inda ake kiran shi a arab ya fi kusa da sham amma duk da cikin arafa ne a ga zai fi don mutane da gaba ɗaya su kasance a cikin arafa kullum don mutanen su kasance gaba daya a cikin arafa don kai da ta je neman falalar namira kuma ya zama na mutanen ta ya zama na suna wajen arafa kaga an yi wallahu ta'ala a gefe sosai. ɓangaren eh. ɓangaren ayyukan shi ne. kenan. gaskiya ba zai iya halaro shi cewar ta ina yake yi amma dai ta inda ka isa yanzu ta inda ka isa yanzu ka san wurin sai a hankali ba gane gabar da ya kudu da arewa ko dan a ranar a gigi ake ana ta magana hajji na cikin masallacin namira galibi din maza ne a ciki ba wai ba sa shiga ba inda mata suka samu suke sauwa yake kira sun kama wuri mana duk inda mace ta yi ta zauna kuma tafi wani mazan da ke wurin kun bai eh ita hukuma ce ita hukuma ce sahu guda in mace ta zauna kai nan sahun ya zama nata ita kadai ko ga ko zai hau sahun hukuma ne ai mata hukuma ne قالت وكان عائشة تهل ما كانت في منزلها ومن كان معها فإذا ركبت فتوجه إلى الموقف تركت الإهلال قالت سي مرجاكينا أم القمة تشغب دتشوا وكانت عائشة تهل عائشة تكسن تنا تشوا لبيك اللهم لبيك ما كانت في منزلها مدن تنا نان عند تكي أما سوكينتا ومن كان معها da duk waɗanda suke tare da ita suna ta cewa labbaik Allahumma labbaik fa idza rakibat idan ta hau abin hawa idan ta hau abin hawa fata ila al-mawqif ta tafi wurin tsayuwa arafa tarakatul ihlal sai ta bar yin labbaik allahumma labbaik akwai asali inda manzo Allah sallallahu ta'ala wasallam ya tsaya kullura da ke ko yace waqaftu ha huna wal arafatu kulluha mawqif yace na tsaya anan duk filin arafa wurin tsayuwa ne kenan duk inda ka tsaya yayi yace na tsaya anan dukkanin arafa wurin tsayuwa ce ya ce na hartu hakuna na yanka a nan wa mina kullu ha manhar mina duk gaba ɗaya ta wurin yanka ne duk inda ka yanka a mina wurin yanka ka yanka ba fa mina ta kuta nan jihar ba ina fatan kun bayanci wannan da kyau. saboda haka malamai da ɗalibai ilimi sukan yi ƙoƙarin zuwa daidai inda alaihi salama ya tsaya to amma kada wurin zuwa mutum ya fita arafa ina daɗa jan hankalinmu a nan kada wurin neman wannan wurin dutsen arafa fa in dai ta ɓangaren girma ne to yana cikin ƙananan duwatsu ne sosai ba yana cikin manyan duwatsu ne ta ɓangaren girma shi yana cikin manya ne ta ɓangaren falala amma dai ta ɓangaren girma ne da yawa duwatsun da ke kusa da shi sun fi shi girma sai mutane su ɗauka wani ne dutsen arafa su yin sahu ashe da su da dutsen fiye da duk ɗaya ne ina gaya muku ne alhazanmu suna da giggiwa ne alhazai suna da giggiwa sai ya tsallake dutse inda aka ajiye shi ga nasala ya ce na tsaye a nan duk arafa wurin tsayuwa ce an tsaye da kai wurin mutum shi kuma ya fita ya je zai tsaya wani wuri can wani dutse da yake hangi alhalin da wannan dutsen da dutsen ungo su kusan duk ɗaya ne dutsen baya cikin haram ita kanta arafa ba ta cikin haram balle dutsen da ke kusa da ita aga dutsen bai cikin haram dutsen goku bai cikin haram to kaga ya zama ɗaya kenan ina fatan kun bai wannan da ke saboda haka a kiyaye kaga idan aisha ta je mawkif sai ta bar yin ihlal labbaik allahumma labbaik kaga duk dai ana barin yin labbaik allahumma labbaik ne ba da zawal kenan بعد الزوال دون بعد الزوال سوى عرفة تكي كان كاما بعد الزوال سوى عرفة تكي كان كاما قالت وكان عائشة تأتمر بعد الحج من مكة في في ذي الحجة ثم تركت ذلك فكانت تخرج قبل هلال المحرم حتى تأتي الجوفة فتقيم بها حتى الهلال فإذا رأت الهلال أهلت بالأمرة قالت سي مرجاتك ولا تشيوا مرجانتك كيرا wa kanat aishatu aisha radiyallahu anha ta kasance ta tamiru tana yin umara ba'adal hajj bayan ta kammala aikin hajji min makkata daga makka tana yi ne fi zilhijja a watan zilhijja sai ta umara sun matarakat zalika sannan sai ta daina yin wannan umarar a watan zilhijja fakanat aisha ta kasance radiyallahu anha ta khuruju tana fita daga makka ƙabala hilalin muharram kafin jinjirin wata na al-muharram ya bayyana hatta ta'tiya al-juhfa hatta zo juhfa miƙa miƙaji kenan eh miƙatin ku kenan yi hatta kai juhufa miƙatin mu kenan tsakanin shi da maka kilomita 183 fatuqimu biha sai ta zauna a jufa hatta tara hilal hatta ga jinjirin wata na almuharram fa idza ra'at hilala lokacin da ta ga jinjirin wata na almuharram ahallat bi umara sai ta dauki niyyar umara sai ta dawo maka ta umara ban ji ba a ah, wannan eh dama ifradi take ta yi ifradi sosai ta yi ifradi cewa ya nuna ifradi kenan ta yi wannan kaɗai bai iya zama ifradi bai iya zama dalilin ifradi amma dai ta taɓa yin ifradi sai annabi sallama sai ta ce ya rasulallah yanzu mutane za su koma da hajji da umara ni in koma da hajji tilo kullura mutane za su koma da hajji da umara domin sun yi tamati ko sun yi ko sun yi ko sun yi ƙaran isa ta ce za su koma da hajji da umara ni kuma in koma da hajji tilo kwaya ɗaya kadai sai salama ya ce da dan uwanta abdulrahman ya raka ta zuwa wajen harami mafi kusa sai ta ɗauko niyya ta umara sai ta zo ta umara shi yasa sai ya raka ta to daga nan inda suke inda ya fi ko ina kusa shine tan'im sai ta zo tan'im sai da kaga tan'im din da iyakan haram kawai kafa ɗaya ne kawai suna fita daga harami sai ta ɗauki taku ɗaya suka yi fita harami sai ta ɗauki haramin umara sai ta dawo to wallahu alam ta kan yi wannan ne sa an ta yi hajji kuma ta kan yi umara bayan aikin hajji daga baya sai ta daina yi sai ta koma juhufa kun da ke ko domin tana ganin ɗaukowa ne daga miƙati ya fi akan ta ɗauka daga wajen makka ta koma zuwa cikin harami zuwa cikin makka wadda tsani an malikin an yi ya bin sa'idin ana umar bin abdulaziz rada yau ma'ara fata min mina ba sami a takbira aliyu ba ba a talharasa ya shehu na finnas ayyuhan nas in hatalbiya malik ibn anas ke sai ya rufe babin da magana talbiya ya ce an yahya bin sa'id daga yahya dan sa'id ya rasu shekara ta hudu. anna umar bin abdul aziz lalle umar dan abdul aziz gada ya kama hanya ma arafa ya kama ya yi asubanci ya kama hanya arafa min mina daga mina inda dai ka an ce an tafi arafa to galibi daga mina ne domin takwas ga wata ku rike da kyau takwas ga wata ake barin makka a tafi mina domin share fagen zuwa arafa tara ga wata sai a bar mina a tafi arafa kun ji na ce domin share fage domin share fage shi yasa kenan tafiya mina takwas ga wata in mutum bai samu zuwa takwas ga wata ba bai samu hallara mina takwas ga wata ba ba komai a kansa za ga manya-manyan shugabannin kasashe shugaban kasa zai tafi aiki hajji ai tara ga wata yake tafiya tara ga wata zai sauka yi kuma dama an shirya tawaga ta musamman da ta shi an shirya tawaga ta musamman da ta shi to ta raga wata kai tsaye arafa zai wuce kaga ba magana a rufe filin jirgin sama da sarki abdulaziz kenan wana ce tara ga wata galibi manya tara ga wata suke zuwa tara ga wata ya sami arafa da tara ga wata an kammala shi kenan jiba ma da helicopter suke zuwa wanda eh a akwai inda helicopter yake tsayawa bene ne helicopter yake sauka sai su gangara haka sai su sai su yi su jifa su dawo shi isa kaga wani wani bidiyo da aka dinga nunawa wasu shekarun baya cewar wai ga wani yana ya kawo gosulan kaza kaza kaza kaza kai da gani kasa wanda bai san me yake bane ai manyan hukumomin saudiya ba sa ba abin hanyar jama'a gaba daya balle ma har a kawo cunkoso duk sun kawo wannan ne domin kauce musu gwamnan jihar ku ba in aka ce ba gwamnan jihar ku a tantin ku ya za a yi kun yi shiru a ce ai ga gwamnan jihar ku shi ma ba zuwa za a tara wurin ba to balle a ce ga shugaban ƙasar ku gaba ɗaya ya zo zai wuce kawai hanya ake yi akwai hanya da suke bi shi kenan umar ibn abdulaziz ya kama hanya da safe yau arafa daga mina zuwa arafa fasami a takbira sai ya ji kabarbari sai ya ji kabarbari aliyan an daga murya sosai ana kabarbari kamar zuwa idi fa ba asal haras sai ya tura jami'an tsaro su ne alharas rawun ce ko ya shehuna fi nas suna yekuwa a cikin mutane suna cewa ayyuhan nas ya fi mutane ku sani inna talbiya talbiya ake yi ba kabbara ake yi ba talbiya ake yi ba kabbara ake yi ba in zuwa sallar idi ne ake kabbara amma tunda arafa ake zuwa talbiya ake yi labbaika allahumma labbaika ake yi ba kabbara ake yi Allah ba ta kuma tuwa اللهم اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ال ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عليكم السلام ورحمه